ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد بنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتلى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن كانوا يوشا شيدا قوتهم في القعدة هجر أن صلى الله عليه وسلم من مليد النبي مبدا أربعين وما يوشا ترى قوتهم بطي ميلادية لمبيد وما شاء ترى وإنما صلى زان الشيخ فلحة السلفي رحمة الله عليه ذو منشيب ومدخرات حديثي لماقو ماقو أتشل التافن التجريب الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفر الإمام المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله من أشحن كتاب العلم كما وأن مجلس منتلا تند زيرتينا زام تاشباب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع باب بكي بياني أخم فدن النبي صلى الله عليه وسلم ليكي شوى رب مبلغ ونزبه akan kai ma mutum ilimi sai ya fi fahimta da haddacewa linsanin daga asalin wanda ya ji maganar ta wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam al al-bukhari ya ambace shi a cikin sahihinsa haka nan amma a cikin kitabul hajji babu babu al-khutbati bi minan sai ya fitar da shi da sanadinsa a nan ya ambace shi babu sanadi ya dauke shi ya zama masa taki na tarjamar babin da yake son ya fitar da fikihu a cikinsa amma a wani wurin a kitabul hajji babu alhubbati da ninan sai ya zama ya fitar da shi da sanadinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisin yana cewa rubba muballighin aw anin sami wani lokacin akan iya kai wa mutum labari sai ya zama ya fi fahimtar labarin fiye da wanda ya masa labarin kana iya cewa wani zubin malami na iya karantar da almajiri amma almajirin kuma ya fi malamin fahimta shi ne abin da yake nufi malami zai iya karantar da ɗalibi shi ya karantar da shi amma kuma wannan abin da ya karantar da shi sai almajirin Allah ya bashi wata fahimtar لكم malamin kuma وأغنى قيش عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قعد عليه السلام على بعيره وأمسك إنسان بخطانه أو بزمانه ثم قال أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه في وزنه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال أي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كهرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه وأن حديث أن ساموش دقاء النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر نفيع بن الحارث ليه لقيتين صحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومين لقيتين صحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولد تقدم القالين saboda ka alƙali ne shi shi wannan riwaya yake cewa ka'ada alaihi salamu ala ba'irihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna akan rakuminsa rakumin kuma yana tsaye wannan abin ya faru ne a ranar sallah sallah babba ranar goma ga wata a kuma hajjin annabi sallallahu da ya yi a shekara ta goma annabi sallallahu yana huɗu ba sai ya zama a kan raƙuminsa ya zauna yake huɗu ba wa an taka insanin da tsibanihi ƙaubi zinanihi sai wani mutum ya zama ya riƙe masa akalar raƙumin nasa da khitam da zimam duk mai riwaya shi ne shakka shin an ce musu ne bi khitamihi ko ko bi zimamihi da khitam da zimam su suna nufin akala abinda ake ɗaure ma rakumi baki mahayinsa ya rike domin kada rakumin ya zama yana yin abin da ba a son ya na taurin kai ko kuma in ana bukatar ya tsaya ya tsayawa ko ana buƙatar yi sauri to ya yin sauri siri za mu ji wani mutum ne wannan sun makana an yi yau min haga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan abun hawan jarakumin nan sai ya tambaya ya ce ayyu yawmin haza wannan wace rana ce fatakatna hatta dhananna annahu sayusammihi siwatnihi sai muka yi shiru muka zata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai sa ma wannan ranar wani suna ne na daban ba sunanta da muka saba da shi ba wato ranar sallah babba ranar idi ranar sukan abin sokewa ko kuma ranar layya قال أليس يوم النحر sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tambaya ce a ah, wai yau ba ita ce ranar suka wato ranar layya kenan suka su tari a haƙƙin alhazai domin su ababen da suka fi yin hadaya da su su ne raƙuma su kuma raƙuma haƙƙinsu su shi ne a soke su ba a yanka su ba ƙulna bala sai muka ce ya ma'aikin Allah ya ita ce kai ranar suka ce ƙala fa'ayyu hada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wani wata nake ciki fatakatna hatta zananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi har muka da cewa annabi sallama zai kira wannan watan da wani sabon suna ba sunan da muka saba da shi ba cewa zulhijja فقال أليس بذي الحجة في معي صلى الله عليه وسلم ba watan zulhijja nake ciki ba ba watan goma ba ne muke ciki a cikin shekarar musulunci ƙulna bala sai muka ce iya eh, ma'aikin Allah ai ita ce shi ne watan zulhijjar akwai a riwayar musulun akwai tambaya ta uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ayyu baladin hada wani gari muke ciki شيما فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه sai sahabbai suka yi shiru suka zaci annabi sallallahu alaihi wasallam zai ambaci su garin maka da wani suna da basu san shi ba sai ya ce alaisa baladakum makkata ba garin ku bane makka kun ga tambayoyi uku kenan ya tambaye su game da yini ya tambaye su game da wata sannan kuma ya tambaye su game da gari garin da suke ciki to da suka ma'annarsa sama annarsa mai musu wannan tambayar akwai ilimin da yake son ya karantar da su to amma saboda ya nuna musu mahimmancin abin da zai karantar da su sai ya ɗauki ababen da suke girmamawa larabawa suna girmama waɗannan abubuwan guda uku yu'azzimuna yawman nahar wa yu'azzimuna shahar bil hijja sannan wa yu'azzimuna baladahum makkah suna girmama ranar sallah suna girmama watan zulhijja domin yana ɗaya daga cikin watanni guda hudu daga cikin watanni waɗanda ba ta yaƙi a cikinsu al'ashirul hurum kenan min ha arba'atul hurum watanni guda hudu su ne manzon sun ya ce talasatun mutawaliyatu guda uku a jere suke su ne wa zulqa'adati وذو الحجة والمحرم ورجب مضر guda uku a haɗe suke Sune ne zulƙa'ada watan sha ɗaya da nake ciki yanzu wata na biyu shine watan sha biyu zulhijja kenan watan gobe sai kuma wata na uku shi kuma shine al duka waɗannan watanni guda uku laraba ba ta yin yaƙi a cikinsu idan da mutum za a kashe mishi baba a jahiliya to ba zai ɗaukansa a cikin waɗannan watannin ba na hudunsu shi ne rajab rajab muzar sai manzo mai fassara shi sai ce allazi baina jumada wa sha'ban shine wanda yake tsakanin jumada al-akhirah da kuma sha'ban wato rajab kenan watan bakwai to su ne waɗannan watanni masu alfarma laraba suna girmama su ko mutum ya kashe ma mutum baba a ka'idar balarabe duk wanda ya kashe masa ɗan uwa ko baba to shi ma ka'ida ce ya rama kuma idan ya tashi ramawa to tari ba zai rama da ɗaya ba ne na sha na taɓa ba ku labarin muhalhil muhalhil ibn rabi'a da aka kashe masa ɗan uwansa kulai aka kashe masa dan uwansa kulaibu ya rantsi da latu da uzza da manata ya ce sai ya karar da ƙabilar da ta kashe masa dan uwa kulaibu ya gama rantsuwansa kenan sai aka zo sai aka ce ai ga wani can daga cikin yan uwan shi ya je ya kashe makashin kulaibu shi kenan an yi ɗaya da ɗaya shine sai wata magana sai ya ce bi akhi kulaibin liyabu bi shit'i na'li kulai yace wannan da aka kai dan an kashe wanda ya kashe kulaibu ne za a ce an yi shi ce nan ɗaya da ɗaya ya ce a a yanzu hancin kulaibu muka hancin takalmin kulaibu muka kashe shi wancan da ya kashe kulaibu din to hancin takalmin kulaibu ne yanzu muka ɗauki mun kwato hancin takalmin kulaibu hancin takalmi ba kaga ba a je sauran takalmin duka gabaki daya sannan a tsago daga sama rika bin gaba gaba gaba gaba duk gaba ɗaya kila tana matsayin kulaibu eh, to ko da irin haka ta faru idan a cikin waɗannan watannin ne to ba a ramawa sai mutum ya bari zai ta kallon wanda ya kashe mishi dan ko ya kashe mishi wani ba ya kashe mai baba sai idan an fita daga cikin waɗannan watannin shi ke nan kawai sai ya to shi ne manzalla ta sama ya ce ba wani wata kuke ciki aka faɗa sannan kuma suna girmama magarinsu garin makka shi ma garin makka musamman iyaka inda aka shata ake ce masa harami idan mutum je ga wanda ya kashe baban shi ba zai mai komai ba har sai ya fito ba a yaƙi a wannan kuma tun da Allah madaukakin sarki ya halitta samai da kasai haka hukuncin yake ba hukuncin jahiliya ba ne sannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da hukuncin ba hukunci ne da tun da Allah ya halitta sama da ƙasa ya ce ba a yaƙi a maka dalili ne alfarma to maza yana sanya girmama wasu abubuwan da su ma suke da daraja sai ya buga musu misali da waɗannan abubuwan guda uku kuma zai faɗi abubuwa uku ya tambaye su game da yininsu ran sallah ya tambaye su game da watansu zulhijja sannan ya tambaye su game da garinsu makka to sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa inna dima'akum lallai jinanan wa a'radakum da kuma wa amwalakum da dukiyoyinku wa aradakum sannan da mutuncinku bainakum haramun a tsakaninku suna da alfarma haramun ne wani ya zidda jinin wani haramun ne wani ya ci dukiyar wani ba da haƙƙi ba haramun ne wani ya ci mutuncin wani ba tare da haƙƙi ba yadda waɗancan abubuwan suke da alfarma kun yadda suna da alfarma ku ɗauki waɗannan abubuwan guda uku su masu zama suna da alfarma kun yadda kada a yaƙi kada a zidda jini ranar sallah kun yadda kada a zidda jini a watan zulhijjar dukansa kun yadda kada a zidda jini a cikin garin makka ba a yaƙi duka a cikin waɗannan bagiran guda uku to haka waɗannan abubuwa shi kan shi jinin rai kenan ko kuma abin da bai kai rai ba zai iya zama jini ya zama annabci ajamu kad yakunu nafsan jini zai iya zama rai gabaki daya sannan kuma zai iya zama udwan zai iya zama wata gaba eh, sannan zai iya zama hukuma zai iya zama shadija duka sunaye ne na kifafi da ake yi idan wani ya cutar da wani to shi ma a taka masa gwaggwadon abin da ya masa ko kuma ya zama ya biya jiya. ko zamani to jina nan ku haramun haka dukiyoyinku haka nan kawai siddan wani ya zo ya ci dukiyar wani da ƙarfin ya ko da wayau musulunci bai ji da wannan ba haka nan mutunci wani ya zo ya ci mutuncin wani ya zazzage shi ko ya aibanta shi da zurriyarsa ko da danginsa ba a yadda da wannan ba a musulunci ka hurmati yaulikum haza irin daraja da alfarma da haramci da yininku wannan na sallah yake da shi fi shaharikum haza kuma ayyinin naku yana cikin wannan watan naku ne sannan fi baladikum hada sannan kuma a cikin garinku li yuballigi shahidul ghaiba wanda yake nan yanzu ya isar ma da wanda baya nan wannan bayanin da nayi yanzu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda yake nan yanzu ya isar ma wanda baya nan inna shahida ata an yuballigha man huwa aw'a lahu minhu so tari ko kuma wani zubu zai iya yiwuwa a shahid wanda yake nan an balli ga manhuwa aw'a lahu minhu ya je ya isar ma wanda ya fi shi fahimta ya fi shi hadda to shine ne abinda al bukari bukhari ya kulla babin sa kansa al-Imam az-Zabidi rahmatullahi alayhi kuma ya tabbatar da shi abinda suke ce ma aw'a kai wa'a al shine alfaham wal fahimta da kuma hadda ko hadda da fahimta shi yasa a hudubobinsu in za su bude hudubobinsu sukan faɗi haka usbun sa'idat sa'ida iyadi ɗaya daga cikin masu hudubar larabci kafin zuwan musulunci yana faɗi a hudubarsa mashhuri yana cewa ya ayyuhan nasu sma'u wa'u man asha ma'ak ومن مات فات وكل ما هو آت آت إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا آيات محكمات ومطر ونبات وليل جاج وسماء ذات أبراج يتفئي يتفئي في تشيسين يا أيها الناس اسمعوا وعوا يا قوم تاني اسمعوا كثورا وعوا ai wafhamu wahtaz ku fahimta kuma ku haddace an fi son sai ka fahimci abu sannan za ka haddace abu ɗaya ne idan ka fahimci ka haddace shi baka fahimci shi ba kuma haddaka za ta zauna shine alqur'ani za ka sami yaro bai haddace bai iya komai ba a cin alqur'ani bai san fassara komai ba amma kuma ya haddace alkur'ani amma duk wani abu da ka haddace shi ba tare da ka fahimta ba ga kwaiwuwar haddan nan za ta goge ta tafi to shi yasa alhibzu alfahmu qabla fahimta kafin hadda to shine alwa'yu malaman lugha manya manya sun tabbatar da haka ibn al-athir rahmatullahi alayhi a cikin albidaya ko an-nihaya fi gharib hadith yake cewa wa'aitul hadith a'ili wa'yan fa ana wa'in idza hafiztahu wa fahimtahu kana cewa wa'aitul haditha na haddace hadisi bayan na fahimce shi shine idza hafiztahu wa fahimtahu so daga kalmar wa'a ita kadai tana daukan ma'anonin nan guda biyu shi al'imamu ibn manzur sai ya ƙara ma sai ya ce zahu wa fahimahu wa ƙabila ka fahimci abu a haddace sannan ka karɓe shi ka yadda da shi ke shi na ke cin shi shi ya sa al'ibn al'arabi ɗaya daga cin manya-manyan malaman larabci kamar da al'imamu al'azhari ya kawo masa a cikin littafinsa eh, mu'ajamu tahdidin lugha a ciki yake cewa akan siffanta mutumin da ya zama mai hadda mai fahimta ya ce masa alwa'iyu alwa'iyu ya ce suna cewa alhafizul qayyisu alfaqih alhafiz mahaddaci alkayyis mai tsananin kwakwalwa alfaqih kuma mai fahimta sai a siffanta sai a ce alwa'iyu to kaga can awa'a ai ahfazu wa afhamu kenan wanda ya fi hadda kuma ya fi fahimta Shi shine babin da Imam al-Bukhari ya kulla mana kai ka za ka zo ka ji karatu wani zubin za ka iya zuwa ka je ka faɗa ma wani sai ya ji sai ya ce to ya bayanin yake sai ce to ni dai haka na ji sai ce to ni na fahimta a cikin wannan karatun akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza kai kawai ka zama hamilun ne har ka zo masa ɗan dako kayo masa dakon karatun ka kai masa shi kuma da kai masa dakon sai lugwibi ta karatu. a cikin wannan abin da limamul bukhari yake son ya nuna mana akwai lokacin da malami zai iya zuwa ya karantar almajirin sai ci shi fahimta shi ne wannan Ku shi ne hadisu abin da yake magana kai suka ce da aka ce wa amsaka insanin bi khitanihi suka ce bilal ne wasu malamai suka ce bilal ne hujjatu suka ce an ga annabi sallallahu alaihi wasallam a hijjatul wada'i yaqudu zimama ba'irihi bilal an ga bilal shi yake jan raƙumin annabi sallallahu alaihi wasallama a aikin hajjin bankwana sai malamai suka ce an gan shi baya nuna a wannan bagiran shi ne yake rike da wannan a lokacin amma dai tabbas an ga bilal riwaya ta tabbata a kwanakin da manzo sama ya na aikin hajjinsa na ban kwana to an ga bilal na ja masa akalar raƙuminsa wata rana suka kawo wasu suka ce a amru ibn kharija radiyallahu anhu shi ma aka kawo hadisi aka ce kamar da limamin nasa'i ya ruwaito shi a cikin asunan ɗinsa cewa an ga amru bin kharija yana zanye da akalar raƙumin annabi sallallahu alaihi wasallam a hajjin bankwana shi ma malamai suka ce wannan baya nuna a wannan ranar a wannan hadisin cewa shi amru bin kharija ne al-imam ibn hajar ce riwaya ta tabbata cewa shi abubakar ta ne ya so shi da kansa shi ne kila masu riwaya ne da suka tashi sai suka ce wa insanun wa amsaka insanun bi khitani ba'irihi aw bi zimanihi amma dai shi kan shi riwayar mu nan abubakar ta nufai ibn al-harith radiyallahu anhu shine ke da aka akala raƙumin annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane so daga shi ne ba wani ba shi ya ruku a wannan ranar a wannan lokacin kuma har ya ji wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata so daga shi ne ya yi da kansa fikihun da za a fitar a cikin hadisin akwai su'alun nasi min ajli ta'limihim wa ta'zimi ma sayu'allimuhum ya halatta malami ya fara buɗe bayaninsa da tambaya wanda suna cikin asali yanzu na karantarwa a duniya ba annin su mai karantar da wannan sai karantar da duniya masu karanta education a cikin tsari wani zubin malami ya kan zo ya fara bayaninsa sai fara da jefa tambaya wannan tambayar ita ce za ta zama sanadin abin da za a ci gaba da karatu a kansa to shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai shi ne karantar da wannan hanyar ta karantarwa idan zai faɗi wani abu mai mahimmanci sai farawa da jefa tambaya al-imamu abu al al-qurtubi rahmatullahi alaihi a cikin al-mufhim yake cewa sukutuhu ba'da kulli wahidin minha istihdaran li fuhulihim manzo sama in ya jefa tambaya sai ya shiru tambayoyi uku yayi ko yayi tambaya game da wata rana ake ciki ya tambaya game da wani wata ake ciki ke tambaya a wani gari ake kuma ya sani domin a cikin ranar yake kuma a cikin watan yake kuma a cikin garin yake to amma manzo sama yayi haka ne Abu Abbas al-Kufi yace istihzaran li fuhumihim manzo sama yana sai tattaro kwakwalen su ne su zama sun dawo wajen shi ana san lokacin da za ka yi ma mutane jawabi to ya zama dukkanin su sun baka hankalinsu. shi yasa ba daidai bane malami yana karantarwa ya ga wani na surutu ko yana wata ya kyale shi wannan ya kan faru sosai in ka tafi makarantun jami'a in ka tafi jami'oyi wani malamin shi dan la'ubali ne yana lakta shi a ta surutu kawai ta yin kayan shi ya gama wani kuma dama mugu ne zai ce ma haɗa a jarabawa ba zai ce ma kowa bari ba to ba daidai ba ne in ka ga wani yana yin rashin ladabi a lokacin da kake karantarwa to baka taimake shi ba idan ka kyale shi ka hana shi domin so ake ya fahimce ka ya tattaro kalla kalla kai ya je maka ya je faɗa abin da baka ce ba utari irin wannan cikin mutanen da suke yada abin da malamin bai ce ba masu zuwa lati su je rabi ya faɗi rabin magana ba su abin da aka faɗi a baya ba sai su je su ruwaito wannan abin ke zan fitina a al'umma na farko kenan akwai masu wasa da surutu da wargi da masu bacci da gyangyaɗi a wajen karatu to su kansu su ma una a riwayata an shuyukhihim to tali sukan muna na riwaya daga malaman abinda malami ya faɗi sai su je su faɗi abinda ba haka ya ce ba to manzon sama yi haka domin ya tattaro hankulansu wa biyan li ghaflatihim sannan manzon yana faɗakar da su in akwai wanda ya rafkana a cikinsu to ya zama ya farka ya zama ya ya ya ya ya ya ya ya ya baje ya ya ya kuma mazan sallallahu yana nuna karfin abin da zai ambata musu hatta yaqbalu alai hatta yuqbilu alaihi bi kulliyatihim har su zama sun fuskanci mazan sama gabaki ɗayan su abin da ake so shine lokacin da kake karatu kake koyan karatu a gaban malami to duka waɗannan abubuwan da Allah maɗaukacin sarki ya ambace su ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا سوني سناد سوني نa'urori da Allah ya sanya maka da hakki neman ilimi da su wallahi in kai wasa da ɗaya da cikin su kai da samun ilimi har abada inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ji walbafar basar wal fu'ad sannan zuciyarka zuciyarka ina take ana san lokacin da kake gaban malami kana karatu to an tajma'a hammaka lahu ka tattara ga baki ɗaya duk tunanen tunanen ka na zuciya ka ba malamin ka eh, shi yasa ne